wuta wuta wuta wuta wuta wuta wuta bari zuba ruwa gaba ɗaya jiki na kaikayi na rufe ido hanji kamar an wada min wuta sau nawa kake yin wanka to ina kokari don da na juma'a sati ɗaya na yin wanka sau ɗaya in tafi masallacin juma'a wataƙila idan ka buɗe za ka tuna da wanda ya kawo maka wannan abu fitsarin ne da ka ce a yi a kawo ka auna ni sai na yi ma hadda kashi saboda ka tantance amma kai baka da hankali ba mu da hankali dai na lura lallai idan baka auna mini fitsarin nan ka me yake damuna ba yanzu nan zan kashe ka da tafi me gadi za a yi ta ciki za ka yi ko waje za ka yi to ai shine na ce baka yanke ni ba Soyayyar bako nan fa ta zama tabar mata nan naɗe min zuciyata ka baki ɗaya. Ita kuwa ta zama lauje, ta zama ta kofi, ta zama zamira. In ma an yi sa'a ta fito, to zuciya za ta yanke. Zo mu je kawai na raka da ko da karki. Za ka iya bari jaki ya kaho, za ka iya jira falwaya ta ganye? Daga cikin ku wani mai karfin hali ne ya tura yanzu. Soyayya, sala, sala, a aure. Yes! To zan ja maka kunne. wannan da yake ganin sa shine shugaban mahaukata na garin nan na kika ga bazawara a garin nan wacce tafi kowace bulakanci shine ya sako ta na ga alama na yi bakin mahaukata biyu fida ke me warin gaba sa ne cika mun ciki ko me warin gashin shanu ne sai ka shauna wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar juma'a misalin karfe 8 na dare sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar Dogon TV.